وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Uthman bin Affan radiyallahu an don karanta littafi mai albarka na tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat na fadilatu Sheikh Ad-Daktur Salih bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala wa waffaqahu bisa ga horewa ta Allah tare da zamu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau zamu tashi kan darasi na na biyar a cikin wannan littafi mai albarka muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mu Allah ya sanya abin da muke karantawa ya zama hujja gare ba hujja a kanmu ba na biyu akwai bukatu na addu'o'i na alkhairi da a kona turo takarda na neman addu'a na rashin lafiya da take ciki cewa Allah ya bata lafiya wanda ta turo sako cewa ba lafiya tana neman addu'a don haka ina aiki da daman nan ina buƙatar gabatar da neman addu'a su gare ku Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi na biyu akwai wani dan uwa da ya dauki nauyin sanya tafsiri na na Ramadan da na a gidan rediyon Najeriya na Kaduna wato FRCN ana sanyawa ranar Lahadi daren da ya gabata kenan daga goma da rabi zuwa sha ɗaya ya ɗauki da mai sa na tsawon lokaci ya biya kuɗin har kuma ya bukaci kada a kira sunansa musamman a ɓoye ma yana mai kasadin don ya dauki nauyi wanda kuɗi ne bil hakika mai yawan gaske yana mai miƙa kokon bara zuwa gare ku da cewa a tuna da shi a cikin addu'o'i Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi sharri Allah ya tunkuɗe masa Allah ya zama khalifa akan iyalansa bayan rayuwarsa da shi da iyalansa da iyayensu duka Allah ya tara su a gidan aljanna gobe kiyama abin da ya nema a wurin Allah Allah ya bashi abin da yake neman kariya Allah ya kare shi da mu da shi da sauran jama'a gaba ɗaya Allah ya tara mu a cikin rahama Allah ya yawaita mana irin waɗannan a cikin society a cikin al'umma ya zama wanda zai iya ɗaukar nauyin sponsorin program ba a rediyon Bauchi ba ba a rediyon Kano ko rediyon Gombe ba a'a a rediyon Najeriya na Kaduna wanda bil hakika babbar magana ne wannan Allah ya saka da mafi alkhairin sakamako ko a irin rediyon bauchi za a ɗauki wannan na tsawon lokacin da ya ɗauka ba zai gaza kuɗin da za a bayar ba zai gaza dubu ɗari hudu ba ko a rediyon bauchi za a ɗauka to balle irin rediyon najeriya na kaduna wanda kusan duk afirka babu inda ba a kama shi an fara sawa yanzu ina ji an sa darasi hudu ko biyar kenan a lokacin da ya gabata wanda bil hakika kuma tun a yanzu su mutanen rediyon najeriya na kaduna sun fara turo saƙonni na godiya na irin jama'ar da ke sauraro kuma suke karuwa da karatun da ake yi banda yan uwan mu ahalu suna da ke garin Kaduna wanda suke turo saƙonni na godiya da fatan alkhairi ko da a sati da ya gabata ko wanda suka turo saƙo musamman na godiya akan amfanuwa da suke da katun da ake sanyawa din so Allah ya bukatun na alkhairi Allah ya biya mar sharri Allah ya tunkuɗe gaba daya Allah ya yawaita mana cikin al'umma masu ɗaukan irin wannan nauyi a rayuwa bil haƙiƙa iya cin abin da musulunci yake karancin sa yanzu haka na ɗora muku yi masa addu'a na alkhairi kuma Allah yawaita mana irin su a cikin society gaba daya ba a ɗaukar nauyin program ba a duk abin da ya shafi musulmai ko musulunci a samu masu irin wannan gudumawa din Allah shi samu wanye lafiya muna cikin littafin tanbihat ala ahkamin taqtasu bil mu'minat na fadilatu shaykh ad-daktur Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala wa waffaqahu za mu tashi kan darasi na biyar muna cikin alfaslu fasali na biyu wato cafta na biyu fi bayani hakamin takhtassu bi tazyinil jismi lil mar'a cikin bayanin hukunce hukunce da ke keɓantuwa da mace wajen kyautata jikinta za mu tashi da ikon Allah akan daidai shafi na na'am za mu tashi da ikon Allah daidai shafi na goma sha takwas mun fara bayyana fatawoyin malamai na irin ababen da ke halatta mace ta yi don kawatawa da kuma kyautata jikinta daga cikin da kuma bayyana irin ababen da bai halatta ta aikata ba a inda ma ne ka mana maganganun malamai a cikin wannan littafi tun daga maganar sheikh muhammad bin ibrahim ali sheikh mufti diyar saudiya rahimahullahu ta'ala zuwa ci gaba da kawo maganganu irin na Muhammadu Amin Ash-Shankiti rahmatullahi alai da ya kawo cikin sa na Abwaul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an ya ci gaba da kawo maganganun malamai daki daki akan wannan matsala har zuwa maganar Sheikhul Islam rahimahullah cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 22 ta inda suke bayyana mana mai ya halatta mace ta yi kuma menene bai halatta ba waɗannan malamai sun bayyana cewa ya halatta mace ta tsawaita gashin kanta kuma haramun ne mace ta rage gashin kanta in ba da uzuri na rashin lafiya ko darura mai tsanani ba ko ma bayan nan ba daidai ba ne mace ta rage gashin kanta saboda matsayin gashi a wajen mace na kai kamar matsayin gemu ne ga namiji yadda aka haramta wa namiji aske gashin kai haka aka haramta wa mace aske yadda aka haramta namiji aske gashin gemu haka aka haramta wa mace aske gashin kai in ba a halin darura ba Allah shi samu wani lafiya ci gaba da bayani da ikon Allah sai ci gaba da kawo mana kuma fatawa a daidai shafi na goma sha takwas layi na farko a cikin irin wannan bugu yace wa kana Sheikh Muhammad bin Ibrahim mufti diyar as-Saudiyya rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Ibrahim mai fatawa na gidajen Saudiyya wato mai bada fatawa na kasar Saudi Arabia Allah ya masa rahama ya gabata sai bayan rasuwarsa ne nema, hatta Sheikh bin Baz rahimahullah ya zama ra'isu majlisi kibarul ulama yace wa amma ma yaf'aluhu ba'd nisa'il muslimin fi hadha zaman haqiqa abinda sashin mata musulmai ke aikatawa a cikin wannan zamani namu min farqin ra's min janibin ta inda suke raba gashin kansu gida biyu su tura daya wani bangare su tura daya wani bangare daya dama daya hagu ba nan kadai ba wa jam'uhu min nahiyatil kafa da kuma tara gashi gaba ɗaya koma can kafada aw ja'alahu fawqa ar ra'asu ko kuma a tara kai yayi tsawo sama a daure shi zama kaman wata kifiya ta yi sama in ma a raba gashi gida biyu rabi na dama rabi na hagu ko kuma a tara gashin gaba ɗaya a baya a yi ɗauri kwa ɗaya gangara gadon baya ko kuma a yi togo da shi yi sama yace kamata falhu nisa'ul ifranj kamar yadda matan kiristodi ke aikatawa yace fa hadha la yajuzu wannan bai halatta ba matan nasara kenan su ne nisa'ul ifranj yace fa hadha la yajuzu yin haka ayyuka uku nan da gashi bai halatta ba ko a raba biyu rabi na dama rabi na hagu ko a daure shi daure kwade a ne da shi gadon baya ko a daure shi yayi togo ya tashi sama yace duka waɗannan guda uku ba su halatta ba lima fihi min at-tashabbuh bi nisa'il kuffar saboda a cikinsa akwai koyi da matan kididai matan kafirai da ba na musulmai ba wa ana bi hurairata radiyallahu anhu fi hadithin tawil hadisi ya inganta daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi mai tsawo kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace sinfani min ahlin nar lam arahuma akwai sinfi guda biyu na yan wuta da ni ban gansu ba akwai categories guda biyu na mata da an nuna min wuta tun ina duniya na gansu a wuta ba sai mata ba kawai silfi na 'yan wuta guda biyu na gan su a wuta tun a duniya da aka nuna mini amma a rayuwata ban ga masu irin wannan laifi din ba shine sinfani sinfi biyu min ahalin nar daga 'yan wuta lam arahuma ido na bai gan su ba a duniya amma dai da aka nuna mini wuta na gan su a cikin wuta yace qaumun ma'ahum siyaqun ka aznabil baqar akwai wasu mutane tare da su akwai bulalai kaman bindin ainihin albakar kaman bindin shanu yadribuna bi hannasa suna dukan mutane da wannan bulala din suwa kenan ko dogare da ba sa jin tsoron Allah ko 'yan sannan da ba sa tsoron Allah ko sojojin da ba sa tsoron Allah ko 'yan hizba ko 'yan agaji da ba sa tsoron Allah wanda suke duka don zalunci duk wanda zai rike makami ya daki innocent mutum da bai laifi ba ya shiga ciki amma duk wanda yake aiki na damara ko na kariya in dai baya zalunci to da ikon Allah bai shiga ciki ba musulman mu da ke aiki na damara Allah ya sa ba sa cikin waɗannan mutane da don haka yan wuta ne da duk mai aikin tsaro da ke zalunci yana dukan mutanen da ba su yi laifi ba to yana wuta wa nisa'ul kasiyat da kuma wasu mata da suke nan kasiyar sun sa a kaya amma ariya tsirara suke sun sa riga rigar bata rufe abin da ake bukata su rufe ba ko sun sa hijabi amma hijabi bai rufe abin da ake bukata a rufe ba shine kafiyat ariyat ma'ilat mumilat sannan suna nan ma'ilat karkatattu ne mumilat kuma suna karkatar da wasu lalatattu ne masu lalatarwa sun bar hanya kuma suna tilasta wasu su bar hanya yace ru'usuhunna ka aslimatil bukhli al-ajjab ko kuma alma'ila a wata riwaya kawunan su kaman kawunan raƙuma ne wanda suke masu tozo la yadkhulnal jannata wannan mata ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kuma ba za su ji ƙanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza alhali ƙanshin aljanna ana ji daga waje na kaza da kaza waɗannan matan da ba su sa hijabi da wannan Sheikh bin Baz rahimahullah cikin at-tabarruj wa khataru musharakati al-mar'a bil rajul fi maidani amalihi yace dukkan matar da ba ta sa hijabi ba za ta shiga aljanna ba me dalili yace saboda wannan hadisi na da yake nan na biyu kara cewa wacce matar ke sa hijabin irin ɗaya da kani anguwa ko kuma irin hijabin da ingo zuma shi take sawa yace ita ma ba zai kare ta daga halaka ba yace wa qad fassara ba'd ulama'i qawlahu sashin malamai sun fassara maganar da yace ma'ilat mumilat karkatattu masu karkatarwa bi annahunna da cewa su yatamashshatna mashta almaila suna ainihin hada gashinsu suna iya yin ado da gashi da ke sa wasu su yi koyi da abin da suke yi wahiya mashtat wahiya mashtatul irin yin ado da gashi wanda karuwai ke yi su ne albagaya yamshatna na tilkal mashta suna yi wa wasunsu irin wannan kitso ko irin wannan ado da shari'a bata amince da shi ba na yin tozo da gashi ko na mai da shi baya wa hadhihi mashtatun nisa'il ifranj wannan shine irin ado da kuma irin kitso na matan kafirai annasara wa man yahdu hunnamin min nisa'il muslimina da kuma masu koyi da irin ɗabi'unsu daga cikin mata musulmai mu duba majmu'ul fatawa na shi Sheikh Muhammad bin Ibrahim Mufti Diyar Saudiya juz'i na biyu shafi na 47 yace wa kama tumna'u al muslima min halqi sha'ri ra'siha kamar yadda aka hana mace musulma da cewa katta aske gashin kanta aw qassuhu min ghairi hajatin ko kuma katta datse shi ko ta rage shi in ba bukata ne na dole ya kama ba fa inna na kuma an hana ta again min wasu da cewa kada kuma ta hada wani gashi a jikin nata wa ziyada alaihi ko kuma ta yi kari da shi bi sha'arin akhar da wani gashi na daban anan ma bai halatta ba kamar yadda aka ce bai halatta ta rage ba kuma kada da ce kuma to bari in kara yadda ragin yake haramun to kara gashin ma haramun ne kamar yadda aka ce kada ta rage kuma aka ce haka kada ta ƙara lima fi sahihaini saboda abin da ya inganta a cikin sahihain bukhari da muslim da cewa ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwasilata wal mustawsila manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya tsine wa alwafila ita ce wacce take ba da kanta da ce a tsara mata gashi ita ce afuwan ita ce wata sana'a ta shine karin gashi ita ce alwasila wanda duk inda za a kara gashi wurin ta ake zuwa take attachment ta kara wa mai gashi kadan gashi yayyawa ita ce alwasila manzon Allah ya ce Allah ya tsine mata wal mustawsila da kuma wacce take ba da kanta da ita tsuma da ce to ga gashi na amin kari amin attachment ita ma manzon Allah ya ce Allah ya tsine mata da wacce ta yi da wanda aka mata duka ya tura musu makaman kare al'umma duk ya dankara a kansu walwasila alwasila hiya allati tasilu sha'raha bi sha'r ghayriha ita ce mai yadda a ƙara mata gashi da gashin watanta ko gashin wata aka ce ya ƙara ko kuma yi aka yi mai kama da gashi aka ɗora duka ta shiga cikin alwasila wal mustawsila al mustawsila hiya allati yu'mal biha zalika ita ce wacce ake mata wannan aiki din lima fi zalika min at-tazwir saboda ciwaciwa da ke cikin wannan shari'a ta san a cikin wannan akwai ciwaciwa don haka ba ta amince da a ƙara gashi ba wa min al al-muharram lubusul baruka iya daga cikin sagar da gashi na haramun sanya abin da ake cewa al-baruka al-ma'rufa sananne fi hada zaman a cikin wannan zamani din albaruka shine gashi da ake yi wanda ba na mutum bane amma za a je a yi da inji ko da na'ura sai da iya kama da gashi sai a zo a tatin a jikin gashin mutum in aka taba sai a ji kaman gashin ta ne alhali ba za ta bane so gashin da ake yi da inji shi ake cewa baruka don attachment kala duniya ko wanda da gashin mutum ake yi akwai wanda kuma da gashin inji ake yi so duk wanda aka yi haramun ne manzo Allah malam yace saboda ma fi zalika min at-tazwir saboda cikin wannan akwai wani abu na ciwaciwa me yake nufi da ciwaciwa na'am wani abu na attazwir wato na ƙarya kenan akwai ƙarya a ciki shi ne ta sa gashin ta yaudari ko mijinta ko mai son aurenta akan cewa wannan gashin kanta ne alhali ba nata bane ne ta yi ne ta yi ƙarya irin wannan ya faru da wani mutum a abuja kista tana da abin dariya ba zan da iya gaya muku wani ina ji wani mutum ne da ya kwammace je yi sabon allah sai allah ya kubutar da shi saboda jaraba da ya shiga ciki <laughs> kun amince ba sai na fara ba na wuce ai eh, ko ku amince mini <laughs> wani mutum ya kai shekara hamsin da yan kai babban mutum ne yakan je abuja mitin da kaza kaza haka daga shi sai direban sai yake tafiya kullum yakan je zauna a hotel ne bayi da gida kullum ya je hotel in ya zauna sai ga karuwa yana ta yawo kala kala suna ne madana su dake su kwana da su kamar da yake ga wanda ya saba zuwa abuja irin su port harcourt irin su abia bil hakika abin da idan sa zai gani na matan da ke neman fasikai su yi sabon Allah da su bil hakika ya fi karfin duk yawan mutum yake iya kaddarawa wani zai kama daki ɗaya gabanin gari ya waye zai samu mata ashirin zuwa talatin da suke buga ɗakin suke roƙon ya buɗe su sabon Allah da shi a dare ɗaya wanda za su buga banda wanda ya nema a wanda suka kawo kansu ashirin zuwa talatin banda wannan ko a Kano aka je bil hakika akwai yin da yake faruwa akwai wani dan uwa daga nan garin da shi ma ya ga wannan ustaz gazali min ahlil khair wal fadl aikin hajji zai je bukata ya kama ya sauka a hotel da sauran yan uwa kullum ya fito har san da ya wayi gari iya jiran kafin jirgi ya tashi yana jira a hotel sanda aka wayi gari ko waje da shi da yan uwan ba sa fita saboda matan da ke matsar musu a wurin waje dai ba za su fita ba saboda matsar yaya kusan matan kaɗan ya hana zo su kawo mutum da ƙarfi kaɗan ya hana su zo su kawo mutum da ƙarfi har tsoro ake jide da za su taru saboda yadda suka matsawa maza a hotel ɗin a dare bacci ma hana mutane suke yi mutum yana kwance bayan minti goma wannan ta buga ta wuce wannan ta ta ma ta buga wasu su ce ko ba kuɗi sun yi amince ko su ya kwana da su ko babu kuɗi to wannan duka iya daga cikin alamomin tashin kiyama yana wani kawai ha kawai sai ga wata mace a hotel din ta bai sha'awa a Abuja da ta bai sha'awa sai ya ce bahaushe ya ce za a sha giya a sha ta dubu ko sai ya kira ta ya shiga cikin ɗaki da ita sai dai shiga cikin dressing sa'id za ta gyara kanta ta fito a yi sabon Allah to Allah da ya taimake shi zai kare shi tana shiga ce gashinta ya ba shi sha'awa da ta shiga wajen sai ta kama gashin haka sai ta girgira sai ta kwabi yace shi ɗauka gashinta ne sai ga gashin yadda kika kan yadda kika san na fatalwa yace haka ya ga gashinta duk abin da ke jikinta da ya ja hankalinsa tun daga gabanta zuwa bayanta yace komai sanda da sa hannu ta cire da ƙarfi yace in da cire yace sai ganta yadda kika san ice fol waya haka take a tsaye ba ta da siffa kwata kwata na mace a firgice dauki jakarsa da hularsa da kidinsa a guje fita dakin daga wannan da ya dawo sai Allah ya taimake shi ya ce to ashe mata na gaskiya su ne matan da muke aure a gidajen mu su in ka ga gashi a kansu gashin su na gaskiya ne duk abin da ka gani a jikinsu na halitta eh na gaskiya ne haka Allah ya halicce su yace amma matan da kake gani a shi akan hanya da fasikan nan da karuwan nan yace duk abin da ke su na cuwa-cuwa ne saboda gashin yace na kara ne sai da cire shi mamanta yace da hannu ta sa da cire ce sai ga abin yadda kika san biredi haka take wajen zaman da ta tumbuke ce sai ga ta kaman pole waya a tsaye da ya fita a dakin haka ya mai da shi al'ada in yana zaune haka akan hanya in ya gama ta yi fanti fanti irin waɗannan makiya Allah da suna wuce suna tattara ƙasa kaman wasu na'urori ko injina iya zauren ya gashi sai ce gashin karya ne wallahi karya ne komai gani sai ce wallahi na karya ne Ya ce shi dai ya ji ya ga kiri karya ne duk abu ce matan gaskiya su ne matan musulmai da ake aure a gida Ya ce su kadai ne duk abin da ke jikin su haka Allah ya halicce su amma duk matan da ke yawo kan hanya suke fanti fanti suke shiga mota motoci na ƙarerayin nan suke manne manne wallahi duk yawanci karya ne cuwa-cuwa ne ba duk abin da ke jikin su ba na gaskiya bane so shi da Allah ya kare shi kenan Allah ya ci gaba da kare mu gaba daya yace rawal bukhari wa muslim wa ghayruhuma imam bukhari da muslim da wasu su sun kawo na ba ku kissa da rake ba ku ne sauran sai ku hakuri yace anna muawiyata radiyallahu anhu lalle muawiya radiyallahu an Allah ya kara masa yadda khataba yayi khutba lamma qadima al-madinata lokacin da ya shiga garin Madina wa akhraja kubbatan min shaarin aw qussatan min sha'rin sai fito da wani abu dunkulalle da aka yi shi da gashi mai dan tsawo faƙala sai ya ce a cikin kutuba din ma balu nisa'ikum me ke faruwa da matanku ne Ya yaj'alna fi ru'usihinna mithla hadha suke sanya irin wannan gashi na ƙarya a kansu suna attachment yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yana cewa ma min ra'atin babu wata wace taj'al fi ra'siha sha'aran min sha'ari ghairiha da da da saka gashi na gashin watanta a kanta illa kana zuran face wannan gashi din ya zama dalilin ƙarya gare ta na halaka wato wannan gashin da ta yi a tacin zai zama dalilin halaka walbaruka baruka ma'anan albaruka sha'arun sana'i shine gashi da ake kerawa yushabbihu sha'arar ra'asi wanda ke kama da gashin kai wa fi lubusiha a cikin sanya wannan gashi na ciwatuwa din albaruka ne tazwir akwai karya akwai 419 akwai yaudara akwai ha'inci mace ko mijin da da sa wato ta yi ha'inci musulunci kuma baya bukatan ha'inci yana so kowa ya nuna yadda yake ko namiji ne zai je hira wajen mace neman aure zai je ganin ta sai ya dauki motar aro don ya je mata ƙarya ya yi burga da ita wannan haramun ne ana so kowa ya tsaya ne a yadda Allah ya yi shi ga abin da Allah ya mun ga abin da ya fi ƙarfi na ga abin da Allah ya mata ga abin da ya fi ƙarfin ta kaddara ya dauki mota da zai zuwa sai je da motar naira miliyan biyar shi kuma alhali bai da naira dubu ɗari biyar ita sai da sako gashin ciwatuwa ta kwantar da shi har baya ta sako gwalagwale na miliyan uku ta zo gabansa da zauna shi da ga gwalagwalan ya ce a alhamdulillah wannan ita noman ne wannan gwalagwalai ashe ai ko su kadai aka fere ta za a samu gidan da za a zauna ita kuma ta kalli mota ta ce alhamdulillah noman ne wannan mota dan ai ko ba mu da komai na abinci in mu sai ta ishe mu rayuwa da aka kawo ta gidan yace na gwalagwalan ta ce aro nayi shi kuma ta ce ina motar ka yace ita ba aro nayi to daga nan aka yi wasa an samu matsala ta farko kenan auren ina gashin kin nan ta ce a fasaha ne ba ki bane eh ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya kama kai ta bullet to shi sa gaba ɗaya a musulunci ba a sanya zara kowa ya zauna a yadda yake idan mace miji ke neman ta ko da gashi ne bukata da kama wani bangaren gashin kanta ya gani to zama gashin gaske ne ba na ciwa-ciwa ba ne siffar halittar daga sama har kasa duk abin da ya gani zama a haka yake ba ciwa-ciwa ta yi ba wannan shine ka'ida da musulunci Allah shi samu wanye lafiya ba'un wannan duka bayan da muka yi karkashin a ne a karkashin a kuma dawo malam ya kawo mana abubuwan da ake neman mace ta aikata ne sai eh, na ba'un kuma yace wa yuhramu 'ala al-mar'ati al-muslima izalatu sha'aril hajibaini an haramta wa mace musulma gusar da gashin nan na hajibaini ma ma'ana hajibaini shi ne gashin gira waɗannan guda biyu su ake cewa bai ne kwaya a ce haji guda biyu a ce bai ne to cire gashin gira wannan da wannan haramun ne ga mace haramun ne haramun ne haramun ne ta cire gashin da ke saman idanta a nan wurin au izalatu ba'dihi ko kuma ta rage shi ma ta ce bari ta rage rabi ya zama ɗan siriri to rage gashin gira ma haramun ne bi ayyi wasilatin min al-halq da dukkan hanya da ake iya bi a aske awil kasu ko a rage wasu imanin madda ko kuma aiki da wata na'ura almuzila la da ke iya gusar da wannan duk abin da ake da shi almadda na magani ya gusar da wannan kamar wannan kirin da ake shafawa da yake cire gashi to ko wannan kirin ba a faka a cire gashin gira haramun ne auli ba ba'dihi ko kuma a rage rabin wannan in ma da kilifa ko da cream duka haramun ne لأن هذا هو النمس ما ليت وانا شيني النمس الذي لأن النبي من فعلته wanda annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi ya tsine wacce ta aikata shi ake cewa annamsu shine aske gashin gira ko rage shi wanda ta manzon Allah yake ita ma Allah ya tsine mata faqad la'ana sallallahu alaihi wa sallam annamisata wal mutanammisata hakika fiyayyen halitta ya tsinewa annanifa ita ce mai gusar da gashin girarta wal nisa da kuma wacce take aikin da shine gusarwa mata gashin gira wannanisa annanisa hiya allati tazilu sha'ra hajibaiha ita ce mai gusar da gashin giranta guda biyu au ba'aduhu ko kuma sashinsa au tazilu ba'aduhu ko sashinsa lizinati fi za'amiha wai don ado a riyawarta tana ga gusarwan ado ne yace to ita ma duka manzon Allah ya tsine mata saboda riyawa ne me yasa aka ce riyawa saboda babu kokonto da gashin gira halitta mace ya fi cika amma in ta gusar in mutum ya san kyau sai ganda kamar wata fatalwa wal mutanan nisa kuma allati yuf'alu biha zalika ita ce wacce ake gusar mata gashin gira Wahazamin hadha min taghyir khalqillahi wannan iya daga cikin canja halittan Allah allazi ta'ahada shaytanu ay ya'mura bihi bani Adamu wanda shaiɗan ya ci alfahari yayi alkawari yace dole sai ya umarci yan adam sun canja halittan Allah sun canza abun da Allah yace kada su canja haitu qala kama hakahu Allahu anhu lokacin da yace kamar yadda Allah hakaito bana wannan a Qur'ani yace wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah shaidan yaci a cikin qur'ani yadda Allah ya kaito yace wallahi zan umurce su lamul qasam da nunu tawkid wala amurannahum wallahi zan umurce su fala yughayyirunna khalqallah wallahi sai sun canja halittar Allah don haka wannan iya cikin canji halittar Allah cire gashin gira kuma wanda suka yi matan da suka yi Allah ya tsine musu kuma malamai suka ce shaidan yi nasara akan su kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo na cikin dafin sana adabu zifaf wa fi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala hadisi ya zo a bukhari daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda annahu qala lalle shi ya ce la'ana Allahu washimat Allah ya tsine wa al-washimat wal mustawshimat da kuma al-mustawshimat ma ma'ana al-washimat na'am ما ma'ana alwashima alwashima ita ce matar da take tsaga jikinta da allura sai ta saka kwalli a ciki ko kuma wata tawada don ya zama baki a tsaga bangaren jiki a sa tawada ko kuma kwalli ita ce alwashima to ita ma manzon Allah ya tsine mata Allah ya tsine mata la'anallahu alwashimat duk matar da ke tsaga jiki da taka kwalli ko tawada Allah ya tsine mata in ji Abdullahi bin Mas'ud wal mustawshimat da matar da aikinta shine tsaga jikin mata tana sanya kwalli ko tawada dan wuri mai baki ita ma mai sana'ar Allah ya tsine mata ba in ji Isa ba in ji Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wannamisa da kuma annamisa ita muka yi bayani yanzu mai gusar da gashin giranta su ne mata masu gusar da gashin gira duk nan jami'i ne in an ce alwashima kwaya ɗaya mai tsaga jiki da sa bakin abu alwashimat mata masu yi almustaushimat masu sana'ar tsaga jikin mata suna sa musu kwalli wannamisat matan da ke aske girarsu su ma Allah ya tsine musu wal mutanammisat da matan da ke matan da ke wasu wannan askin su ma Allah ya tsine musu wal mutafallijat lil husni al mughayyirat jalla da matan da suke mutafallijat da wanda suke tsaga tsakanin haƙorin suna kankara lilhusni wai dan su yi kyau al masu canja ne khalqa Allah azza wa jalla halittar Allah wato matan da ke kankaran hakori dan su yi wushuriya su ma Allah ya tsine musu in mace na da wushiriya ta gode wa Allah in ba da ta gode wa Allah kowace Allah yakan halicce ta ne yadda yake so ya ganta wushiriya lalle na yau mata kyau babu kokonto amma in Allah bai miki ba sai ki me sai ki hakura wannan shine ka'ida haka wata je yin wushiriya ta mai da ta yi baburka kuma ta je ta karya haƙorin ta zo aka sa na ɗan ciwa a gaba haka inda ma da biji zai je ci ta mai haƙorin roba in shiru har yaran gidan sun koya mai haƙorin roba ko ƴaƴan da zaba sun ce ke mai haƙorin roba shi kuma wani uwa yana wasa da iyalin tana da wushiriya da taba shi zai ce ke mai baburka ita kuma wushiriya mai zai ta ce a'a wallahi ka ji tsoron Allah duba na ba baburka yace ce a'a baburka ne to kullum in aka yi rikici sai ce baburka da ce wallahi ƙarya ne ba baburka bane wushiriya ne <laughs> wushiriya na yau mata kyau amma akwai abu ɗaya shine in kina da shi ki gore Allah in baki da shi ki hakure da Allah yake so ya ganki waɗanda suke yin wushiriya ba su da shi Allah ya tsine musu ثم قال sai Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ala an an man la'ana rasulullah yace shin ba zan tsine wa wanda manzon Allah ya tsine musu ba wa huwa fi kitabillahi azza wa jalla wannan magana cikin littafin Allah ya ya'ani qawluhu maganar da Allah ya ce wa ma kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab aka ce me yasa ka tsire musu yace ba zan tsire wanda manzon Allah ya tsire musu ba ai yana cikin qur'ani shi yasa yace Allah ya ce dan da manzon Allah bai magana akan sarrai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha da yi yace Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abin da manzon Allah ya zo da shi ku karbe shi wa ma nahakum anhu fanda wa abin da manzon Allah ya hane ku ku hanu wattaqullaha ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne shi Allah mafhum tayyib abin da yake nufi anan da yake Allah ya tsire musu saboda ai Allah ce mun manzon Allah in mun manzon Allah ya Allah muke bi mai yuti rasula faƙaɗi a ta Allah duk wanda ya manzon Allah ta'a to ya yi wa Allah ta'a wannan ya zai sosai tun hashir aya ta bakwai zakara zalika ibnu kasir fi tafsirihi ibnu kasir ya ambaci wannan cikin tafsirinsa Allah ya masa rahama juz'i na biyu shafi ɗari uku da hamsin da tara taba'atu darul andalus a bugun littafin andalus darul andalus wasu publishers na takardu ne masu buga takardu to a bugun su wannan shine karfin reference wato kar ma kina da wani ibnu kasir ki dauka wancan ne sai yace bugun da aka yi a darul andalus kaman a najeriya ki ce bugun da aka yi a arewa house ko bugun da aka yi a ramadan press ko a wanda aka yi a kaza ko kaza kawai ki ambaci sunan wani wuri da aka sani inda aka buga saboda a iya samun wajen buga littafi kamar hamsin suna bugawa to sai mutum ya ambaci wanda suka buga littafin da yake makin reference da shi saboda koda wannan da sabanin wannan zai san to ba irin nasan bane sai duba shafin na iya sabawa saboda ga wani printing press zuwa wani page number na sabawa so da haka wannan page number din in ya saba za ba mutum uzuri dan ya ambaci da suka buga littafi da malai yace wa qad butuliya fi hadhihi al-afa al-khatira allati hiya kabiratun min kaba'iril dhunub kathirun min an-nisa' al-yawm haqiqa an jarrabi mata da yawa a cikin wannan zamani alkhatira mai hatsari an jarrabe su da wannan accident mai hatsari wanda ke daga cikin zunubi daga cikin manya-manyan zunubai da aka jarrabi kasiru minan nisa'il yau da yawa daga cikin mata a yau hatta asbahan nams har annams ya wayi gari annams ne mai aske gashin gira mata sai su rage gashin gira su ko su aske duka ko su rage har yawaye gari wannan ka annahu min ad-daruratil yawmiyya yawaye gari kaman abu na larura ne wanda babu yadda aka iya dole sai an aikata shi haka wasu mata suka dauka a rayuwa yadda aka iya dauka darura ne kaza a ce ya zama laruri haka suka dauki aske gashin gira yace wala yajuzu laha an tuti'a jaha bai halatta ga mace ta yi mijinta ta'a idan yace ta aske gashin giranta saboda Allah bai ce ayi ba idza amaraha bi zalika in kuskure ya sa mijin ya umarce ta da haka li'annahu ma'asiyatun nan wannan sabon Allah ne ko mace ba ta yi miji biyayya a cikin sabon Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu ta'a ga duk wani halittacce cikin saba wanda ya halitta wanda ya halitta shine Allah babu wanda zai samu sabawa wa Allah mafhum tayyib jimun na uku kenan ما ليتي ويهرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن أن هرمت ومت مسلمة ربط كان حقورنتا دن تيكيو شين أبن مكفار أنبتو أبايا بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث حتى تحدث بينها فرجا يسيرا رغبة في التحصيل har ta yi ta kankaransa a hankali tana sanyayawa a hankali a hankali har ta fitar da farjan yasira wato wani dan rami siriri raghabatar dan kwaɗayi fitta hafin dan ta kyau sai ta yi wannan shirya ɗin yace bai halarta ba amma idza kanat al asnan fiha tashwish mali yace amma idan hakoran mace akwai rudani a ciki shine hakorin ɗaya ya kalli gabar ɗaya yayi yamma ɗaya yayi kudu ɗaya yayi arewa ɗaya yayi gabar maso arewa ɗaya yayi kudu maso sama wata hataju ila amaliyatin ta'dil sai ta bukaci mata CS wato kamar surgical operation li izalati hadha tashwish ban a daidaita haƙoran aw ha tasus ko kuma cikin wannan haƙora ne akwai wani damuwa wa hatajat ila ha sai ta kokarin cire wannan damuwa kamar na tsutsan haƙori min ajali izalati dalika in aka taɓa haƙorin tsawonsa ko gajartarsa a wannan hali fala ba babu laifi wata da haƙoranta wani bangaren suna da tsawon wani bangaren yan gajeru bangaren dama dogaye bangaren hagu gajeru bangaren tsakiyar tsaka tsakiya <laughs> sai ya guri ne yace in irin wannan ne ya faru haƙorin mata sai aka ce bari a daidaita su duka yace anan babu damuwa me dalili saboda yanzu da tsawon su ake dilin ba ana raba tsakanin su bane in kuma damuwa ne ya faru suka dan yi ko rami tsakani sai aka je aka yi refilling aka cike su to anan ma yace babu laifi don a yi refilling a cike su in ciwo ne yace li anna haza min babil ilaj saboda wannan ya cikin babi na magani ne wa izalatu tashwish gusar da wannan damuwa din a hakorin babu laifi wa yakuna babul ilaj wa izalatu tashwish wannan ya zama daga cikin babin magani da kuma gusar da wannan rudani din wa yakuna zalika ala yadi tabibatin wannan ma mai din ya zama likita ce mace muhtassa wata yake da specialization akan dentistry akan dental surgery mace mai ilimi a fil na dentistry da take da ilimi sai ta duba ya za a gyara haƙoran kaga a nan yana nuna mana mai ba a so ma namiji ya duba jikin mace shi yasa akwai fatawoyin da mafiya yawa na saudiya ne a nan babu yadda muka iya da su saboda ka'ida da man kulli maqamin maqal kowane malami akwai wurin da yake duba ya bada fatawa in mutum ya je saudiya akwai abu da dama da zai ba mata fatawa haramun anan anan bai sai haramtar musu ba a can shiga taksi ma za a ce haramun ne saboda akwai namiji a ciki to nan kuma matan gasu a ta ba suke hawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un taksi ma a can sai a ce ai akwai namiji in ke kadai kika dauke shi sai ta akwai khalwa ba mijinki bane nan ma haramun ne shi ko mijinki bai da halin mota ki ma dauke shi da mota haramun ne ki shiga da wani fasinja ce daga haramun ne kamar da ya faru da wani dan uwanmu da ya tafi Saudi ya karatu yayi da tura wato PhD digiri na uku a can da ya dawo mata suka ce ka karantar da mu a ah, haramun ne namiji ya karantar da mata haramun ne saboda su a can ba sa ma da namiji ya karantar da mata sai dai mace da karantar da me mace wannan haka muke buri nan gaba ya faru idan da iyalan mu sun kai ilimin su sai karantar da wannan yadda muke bukata a yanzu ba za mu zo nan muna ba sai mu zo su su zo su to sai dai suna kokarin karatun ne a yanzu har lokacin da Allah zai su karantar da abin da ya kai wannan din ka'ida burin mu nan gaba idan kuna karatu shekara goma insha Allah masu zuwa muna fatan ya zama dukkan garuruwan da muke rayuwa in Allah ba mu ikon cimma burin mu ya zama hatta islamiyya hatta a haya islam ba ma bukata namiji ya karantar da mata mata su karantar da ku shi mana alkhairi in bukata ta kama ku ji muryar mu a rediyo wannan la ba ta bi dalika babu laifi akan wannan in bukata ta kama kun gani a tv akan screen wannan babu laifi amma a babin da muke yi kamar yadda dan hodiyo Allah ya ji kansa yake hada ma maza da mata yana da aka ce haramun ne yace to ai barin mata da mazan a jahilci shi yafi tsayinin haramci shine babban haramun kuma annabi da kansa ya karantar da me mata ga hadisi a bukhari da imamul bukhari ma wallahi bude babi sukutun da guda inda annabi ya ware wa mata rana da yake musu darasi yawmu kaza wa kaza wa kaza wannan dan uwa yace a'a ba zai karanta ba shi yana ga haramun ne ranar mai ke faruwa ba mota hannunsa ya shiga taksi ya shiga taksi mace ne a nan gefen sai ga shi ita cikin taksi din ashe ɗaliba ce da rage son take jin karatunsa rage son sa aka zai da taksi sai ga ta shigo sai ga malam zakarin mace da mace sanda aka yi gaba kaɗan sai ta tambaye ta ce malam ya aka yi ka shigo cikin mota nan a karama kalla haka ya ce ai laruri ne wallahi laruri ne ta ce laruri ya ce eh ta ce to na amince amma malam lalurin da ya baka iko ga shigo taksi muke hada jiki da kai ba zai baka dama ka tsaya a gaban aji ka rubuta mana bismillahir rahmanir rahim kana karanta muna biyawa ba yace gaskiya ne kuma maganar kinnan tunda dai ka yarda ai shigowa taksi ka hada da mu da wuri ne a aji akwai abin da zai hada jikin malami ta ban ɗalibansa mata ba abin da zai kawo wannan ma ba ma abin da zai sa ya sa musu ido balle tsaya da taɓa jikinsu ido ma ya sa musu ba zai iya ba to amma a tasifa jikin ma aka hada ya amince zan da ruri can ba da rura ba sai da ce a amala da ta gaya mar sai ce gaskiya maganar kin akwai gaskiya da ya koma sai buɗa jin mata ya fara karantar da su dalil wa yuhramu ala al-mar'a amalu washm fi jismiha an haramta wa mace yin aikin al a jikinta alwashin shi ne wannan tsaga jiki da mata suke da allura a rika saka kwalli ko tawada ko kuma wani bakin abu don wajen yayi baki li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana alwashimata wal saboda annabi tsira da abinci sun tabbata gare shi ya tsinewa alwashima wacce take tsaga jikinta da allura da saka tawada ko kuma kwalli wal da wacce take wa yar uwarta wannan aiki duk ya tsine musu albarka والواشمة معنى الواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر إذا ce wacce da ke tsaga hannunta ko fiskanta bil ibr da allura thumma tahshu dhalika al makan bil sai ta cika wannan wurin da kwalli ko da tawada wal mustawshima kuma hiya allati yuf'alu biha dhalika ita ce wacce ake mata wannan aiki da tsuguna don a mata al mai sana'ar yi wal mustawshima kuma wacce ake mata mun ban nan da kyau kalmar alwashima ismul fa'il ne wacce da ke yi wal mustawshima fa ita ce wacce ake mata wacce ake mata ita ce maful bi wanda za a tsaga fiskar da sunanta al mustawshima mai tsagawan kuma alwashima wacce ake sa masa tawada sunanta ne ita ce wanda take sa tawada ta ce alwashima wanda ake sa mata ta ce ne al mustawshima وهذا عمل اسم الفائدة اسم المفعول الواشمة على وزن الفائدة والمستوشمة على وزن المفعولة مفهوم وهذا عمل محرم ما ليس wannan aiki ne na haramun wa kabiratun min kaba'ir dhunub kuma wannan kaba'ir ne zunubi ne daga cikin manya manyan zunubai manya manya waɗanda ma sai mutum ya nisance su ake yafe masa ƙanana alladina yajtanibuna al-ithmi wal fawahisha illa lahum inna rabbaka wasi'ul maghfira na daga cikin manya manyan zanubai in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum لأن النبي لأن من فعلته دون النبي سيني وتتأيك تونا أو فئل بها كو تزونا دون أمتا واللعن سينوا لا يكون بايا كسنتوا إلا على كبيرة من الكبائر sai dai an yi zunubi mai girma daga cikin manya manyan zunubai tukunna sai ya tsinuwa in ba haka ba to ba zai tsine ba ha'un hukumul khibab lin wasu wa sibghu hukuncin yin lalle ga mata da kuma rina gashin kai menene hukuncin mace ta yi lalle ko ta rina gashin kanta mana yace al-khidab yin lalle qala al-imam an-nawawi rahimahullah fi al-majmu' imam an-nawawi Allah ya masa rahama fara cikin littafin sa al-majmu' juz'i na da shafi na 324 yace amma khidab al yadayn aw al rijlayn amma mace ta yi lalle a hannayenta biyu ko kahuwa biyu bil hina da lalle fa mustahabbun wannan mustahabbi ne lil mutazawwija minan nisa ga wacce take da aure a cikin mata ko kuma ga wacce ta yi ga wanda yake neman ta lil ahadithul mashhura fi saboda hadisai da suka shahara a wannan wuri din intaha maganarsa ya kare mala yace yushiru ila ma rawahu abu daud yana nuni ne zuwa ga abun da imamu abu daud rahimahullah ya kawo annam ra'atan lalle wata mace wata mace سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء تاتم بي عائشة الله يقارى متى دا أكر رمى جكيدا للي فقالت سي عائشة لا بأس به باب لي في قواني قوانا ولكني أكرهه سيدي نيبانا فنحكا عائشة ما دليلي تتي كان حبيبي رسول الله يكره ريحه saboda masoyina da muke lobanya da shi manzon Allah baya son ƙanshinsa baya son jin warin lalle wannan yasa sai nake ki don a samu zaman lafiya tsakanina da shi amma yau wasu matan da gangan za ta ce bai so bari na yi ne maganinsa da gangan wata ta take yin abu don ya tunzura in aka tunzar da shi shi ma sai tuna me ba da sai ya tunzurar da ita sai a yi to a hankali sai ta ƙara na biyu shi ma sai ya ƙara to wannan sai yasa sai da samun damuwa ba a magancewa amma if you allow it to go kenan in mijinki ne miki amma sai suka ta maka abu na farko kai kan ba gani ba kai kan ba ganta ba ta yi abu eh sai ka share ka ci gaba da harkokinka sai bayan ka share bayan kwana ɗaya ko biyu sai ka aje da zai ga masa nasiha sai ta fahimce ka in mijinki wani abu kan yana yi kice bari in rama sai ki manta da shi lokacin da ya nutsu sai ki manta nasiha sai ya fahimta amma idan mutum daga an yi abu yace zai magana sa bai cika daɗi ba ko kuma magana da ba ladabi yana sai bace ko ya miki wanda babu dadi nan ke bace amma mutum ya koyi kyaliya daga farko yana magance abu da sai mutum ya kyale ya kawo bai gani ba na san koyi wannan polisin sai ne abu kaman ban gani ba a duniya ya sun yi kaman ban gani ba sai na samu gaba ina neman gaba ne lokacin da ake cikin fahimtar ka da sai bayani sai a gamsu amma an kace wai komai daga an yi za ka yi magana ba za a lafiya ba kana zuwa za ka karya da safe an ajiye kofin shayi a bakin nan yaro ya zo sai ya buge yana buge sai ba ta ma ga za ka tafi wajen aiki sai ka fusata wa yake abu a je laifin ki ne kin ajiye a bakin tebur aiki kika sa wannan matsalar ka fusata kana fusata ka bata mata rai ka bata yaran rai yaran da za a ci makaranta an ba bata kayanka wannan fusatan da kai ka tsaya bata lokaci da zuwa kai ka canja kayan da ya fi alkhairi amma an ka tsaya fa da takula yan makaranta sun kula shi uban ya kula to kowa yana kula kowa kai geji ka dauke su a mota ka da in baka sa ba sai ka je ka buge dan ataba ko ka buge mai mota ko ka ka samu irin sai ku yi fada da su akan hanya ko kuma ka zo inda aka tsaye da kai ba gani ba ka wuce ka wuce an tsaye da kai wataƙila a wurin nan a tsaye a ci tarar ka na abin da kai na laifi ka je makaranta ka ba ta lokacin ne tsaye da kai da aka yi ka fito a fusace baka kula ba ka zo ka kare doka ko ba a ci kwabo ba an bata ma lokaci ka je makaranta yara sun makara minti biyar ka shiga makaranta kana neman bugi yara a makaranta ka ajiye su yara a musu boyala waye ja musu baban mu ne ya jawo mana ya bata lokaci ya tsaya fara da surutu su sun sha duka suna cikin fushin gashi an bata uwarsu rai ga uwar ta bata uban rai su an bata musu rai sun je makaranta sun sha duka ka da wajen aiki dalilin makaran yara ka makara wajen aiki ka zo oganka cewa yake kai latti akan me akan kofin shayi amma da ka yi shiru da gagga ana yi sai kai murmushi kai tsaki da ya tsananta sai ka je ka canza sai ka daga cikin sauki in ka samu lokaci washe gari sai ka yi nasiha a kai amma in yanzu kace zai zai wahala fahimce ka in kuma za ka yi lafazin babu daɗi <laughs> haka ne ko ko ba haka bane ne <laughs> amin don haka rage cewa masoyinta yana kin wannan abu wani yana da kyau ma za su kula da me maza ba sa so in mijinki baya son abu in dai ba sabon Allah bane sai ki bari amma akwai abin da ba su dole ki yace ba na son karatun Qur'ani ki ce a a Qur'ani kuma shine rayuwar mu za a karanta mai gida sai dai kai hakuri ko yace ba son kiyamul lail ki ce duka maza suna da irin wannan akwai mazan da yanzu abin da ba sa so a duniya shine aihuwa haka ne to wannan kuma kuskure ne ba a masa a akan wannan maza da yawa suna bata da mata akan aihuwa wata mata aihu da mata biyu ke da shi ɗaya ta aihu bayan ta aihu sai ta biyun ta aihu ta farko ta sai ta biyu ta aihu bayan aihu na farko da wajen wata shida sai ta biyu ta aihu sannan sai ta biyun ta ƙara samun juna ta farkon ba ta samu ba sai zai samu ta biyun a fusace ya ce wa yake ki o ba cikin ai ba ton ɗinki ba ne wai ba ton ta bane ne aihon yanzu ton ɗin da farkon ne waye ta ta yi o ba cikin akan wannan aka yi ta bala'i da shi fa bala'i sai gici ya gici yawa wai ba ton ɗin ta bane waye ta ta yi o ba cikin sai ka ce wani mota hmm. mala ce wa rawahul nisa'iyu وأنها رضي الله وأنها رضي الله haka imamin nisa'i Allah ya masa rahama ya ɗauko na hadisi wanda yake shi ma daga Aisha ka samu Allah ya kara mata yadda kana tace aw amat imra'atun min wara'i sitrin bi yadiha kitaban ila rasulillah sallallahu wata mace tana bayan shamaki sai ta miƙa manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi littafi فقبض النبي يده سي النبي الله يا هكذا هنوسا سي كام هنوسا يكي ميك هنو وقال يتي ما أدري أيد الرجل أم يد امرأة يتي لما سني ما هل نمجي نيشن كو هل نمت نيه قال تجي بل يد امرأة هل نمت نيه قال يتي لو كانت امرأة لغيرت أظفارك لو لو كانت امرأة لغيرت أظفارك دا دي ta kasance mace ne ai da kin rina faratunki yani bil hina wato da ainihin me lalle ai da kin yi أخرجه أبو داود والنساء ولكن لا تصبغ أظفارها بما يجدد بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة أو لا تصبغ أظفارها أو لا تصبغ أظفارها باء رفراتنتا bima ya tajammat alaiha da abin da zai daskare akan farcen wa yamna at-tahara ya hana ruwa isa kaman jamfarce to anan haramun ne kenan in za a sa irin jamfarce da zai nan haramun ne amma nan ne baya hana ruwa ya taba farce amma jamfarce yana hana tahara na biyu ma ne yace wa amma sibghul mar'a sha'ara ra'siha amma mace ta rinda gashin kanta fa in kana shayban idan dan furfura ne fa bi ghairi ya halatta tare na furfuran amma da abin da yake ba baki ba ya halatta kina da furfura shekaru sun ja ki rina gashi amma ba da bakin abu ba da baki haramun ne li umumin li umumi sallallahu alaihi an saboda umumin wato gamewan na mata rini da bakin abu قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين imamun nawawi Allah ya kara masa yadda ya fada a littafin Allah ya masa rahama ya fada a littafin riyadus salihin safha shafi na ɗari shida da ashirin da shida yace babun babu na hayar rajuli wal mar'ati min khidabi sha'arihima bisawad babin da ke hana namiji da mace su rina gashin kansu da baƙin abu wa qala fil majmu' ya faɗa cikin littafin sana al majmu' juz'i na ɗaya shafi na 324 yace wala farqa fil mani'i min al khibab bis sawadi bayna rajul wal mar'a babu bambanci wajen hani na rina abu da baki tsakanin namiji da mace yadda aka hana namiji ya rina gashinsa da bakin abu to haka aka hana mace kuma yadda aka hana mace haka aka hana namiji yace haza mazhabuna wannan ita ce hanyar da muke tafiya a kanta in ta ha maganarsa ta kare mala yace wa amma sibhul mar'ati li sha'ri ra'siha al aswad amma mace ta rina gashin kanta da wani abu baki ne ya tahawwal ila launin akhar gashin nata baki ne a ma'anin halin wancan ai fari ne ko to ya canza magana yace amma sibhul mar'a li sha'ri ra'siha al aswad mace ta rina gashin kanta wanda daman baki ne li yatahawwal ila launin akhar dan ya koma wani launi na daban fallazi ara Sheikh Fauzan al-Fauzan habibullah yace abinda nake gani anna hadha la yajuzu wannan bai halatta ba in tana da furfura ya halatta amma mai bakin gashi kuma ta canja gashin daga baki zuwa wani launi ko kore ko ja ko fari yace wannan bai halatta ba li'annahu la da'iya ilayhi saboda ba bukatan yin haka li'anna sawada bin nisba li sha'ri jamalun malai saboda baki in ana maganar gashi to shi bakin gashi ai ado ne to tun da ado ne bakin gashi ba bukata kuma a ƙara nuna shi walaisa tashwihan ya hataju ila taghyiri bakin gashi ba damuwa bane balle a ce bari a canja wannan damuwa din amma in fari ne ya halatta hatta gashi a sa masa lalle wali anna fi zalika tashabbuhan bil kafirat saboda cikin wannan akwai koyi da mata kafirai Wai yubahu lil mar'a an halakarwa mace an ta tahalla min fibba zahabi wal ta rika yin ado da zinari da azurfa bima jarar bihi saboda abin da al'ada ta karantar wa hadha bi ijma'il ulama yace wannan shine ijma'in malamai amma wa ma'a zalika Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace babu ijima'i shi a fahimtar sa mace da zaka zinare ma haramun ne shi kamar yadda yake cikin adabul zifaf da kuma silsila sahiha da tamamul minna fi ta'aliki ala fiqhi sunna shi auren sa haramun ne hatta zinare amma cewa halal ne ga mata wannan shi yafi karfi kuma shi yafi tabbata a wurin malamai cewa mace da sa zinare halal ne ya halatta daidai ne shi magana tafi karfi kenan amma ga maza fa haramun ne shi zinare fidda azurfa ga maza da mata duka halal ne yace walakin la yajuzu la an tudhir an tudhir hulliyaha lirrajuli <clears throat> ghairil maharim sai dai in mace ta yi ado da zinari da azurfa bai halatta ta fitar da wannan hulli shine ainihin munduwoyi ko sarka ko warwaron ga wanda yake ba muharraminta ba bal tasturuhu khususan inda al-khuruj min al-bayt sai dai ana so ta boye wannan zinarin da ta yi ado da shi gold are you getting me sai ta boye shi inda al-khuruj min al-bayt in da fita a gida والتعرض لنظر الرجال ilaiha da kuma kare kanta daga yawan kallon maza gareta, ta don in mace ta kura a daka da saka zinare na waro ta sa sarka ta fito ado ya kai ado to mazan da ba su da iya kontrolin ido suna yawan kallonta tana jawo kanta musifa to amma tan banza irin waɗannan da suke yawo tsirara akan layi da yan gajerun wanduna din nan su so suke a kalle su shi suke sawa suna ma fa da jiya suna kadawa sai ga ce yan ganga mali yace li anna zalika fitina saboda sanyawa tana fita da shi ana kallo akwai fitina wa qad nuhiyat an hana ta an tusmi ar rijala sauta huliha da cewa kar ta rika jiyar da maza sautin abubuwan da ta saka na warwaro a jikinta annabi fi rijiha wanda ta sa a kafa kaman a kafa yanzu matan yanzu kuna sa a kafa kuwa ina ga yanzu Allahu alam ni dai a gida na ban taba ga sun yi ba a kafa ok eh mun duwoyi na kafa to eh kanuri clevers ne suna yi so da ka yace ba a so wannan allazi fi rijliha wanda yake kafanta ta hata siya bi karkashin kaya sai ce to idan wanda yake kafarta karkashin kaya ma an rufe shi aka ce kada ta saka shi don na kafan daman kaya na rufe shi sai aka ce mata kada da saka sai ce fa kaifa bil khulli az-zahir yayi kuma ga wanda yake a hannu ko a wuya ya fito fili kowa na iya gani yace wannan ya dace a zama harabun ne don na jikin na kafa dan Allah yace wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an suratul nur aya ta 31 saboda haka waɗannan sune ababen da aka halatar wa mata na yin ado a jikinta ya halatta idan gashin ta fari ne ta rina shi ya halatta idan gashin ta iya da damuwa ta rage don ta yi magani in ba bukatan magani bai halatta ta rage shi ba in yana da tsawo bai halatta aske ba in gajere ne bai halatta attachment don a kara ba in haƙorin na ciwo za a daidaita ciwo ko a yi refilling ɗinsa ya halatta idan kuma za a yi ƙoƙarin yin wushirya ne bai halatta ba haramun ne ta tsaga jikinta ta sa ta wada ko bakin abu ko wani kwalli don ta yi kyau a fiska ko a hannu wannan haramun ne shi sanya zinare da azurfa ya halatta a fayi a magawa son samu ga wanda ya sawa mai aurenta ko wanda ya riga ya aure ta ma shi ya fi dacewa baya ga wannan sanya ainihin lalle ya halatta ga mata rina gashi ya halatta amma banda bakin abu ga maza ga mata duka banda baki wannan shine karshen ababe da aka halattarwa mata Allah ya ba wa mata ikon tsayuwa a kai abinda aka haramtar Allah ya ba su ikon hannuwa Allah ya ba mu ikon koyi da shari'a daga farkon ta zuwa ƙarshe ba tare da mun saba mata ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq in akwai tambaya kwaya ɗaya sai a iya yi kafin mu tashi insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a yi da sauri kuma a daga shi yasa nace na fi so a rika rubutawa saboda ko ba ta ne ko rubuta zai fi mun sauki wanda ba sai kun tsaya kuna magana ana ji ba in ko rubuta ko rashar da mu na'am bismillah na'am na'am irin wannan zane da aka girma aka samu ai ya riga ya wuce yin zane yanzu ana yi ne ai yanzu ga wanda ya san addini ba ya waya raza ne amma mutane ne kada shi zan ce ga wanda ya san addini zai wahala a samu wanda ya kai shekara talatin ko arba'in ko hamsin ko fuska sa ba zane ko cikin sa babu don da ba fahimtar addinin kamar a yanzu yanzu zai wahala a nan a zagawa sami <laughs> duka yawanci akwai a jikin mutane amma abin da mutum ya bayi da ilimi Allah baya kama shi da shi don ya riga ya wuce amma a yanzu ba za mu yi yara ba ko na'am wa salam mm. a gashi gashi attachment kowane iri ne bai halatta ba wannan da ta assalamu alaikum shin koyi exercise ko shan magani ko shafa magani domin rage kiba ya halatta wato slimming kenan ko ya halatta shari'a idan jikin yana wahalarwa yana kaiwa ga level na cutarwa ya halatta a wanda Allah ya musu kiba da har yakan cutar da su a rayuwa a wannan hali ya halatta a yi a yi ta bangaren da za a iya shan wani abu akwai lipton za a ke sha yanzu suke iya taimaka wajen rage nauyi the best way shine exercise motsa jiki ya fi kowanne fa'ida da kuma efficiency yanzu a ke wannan babu laifi don akwai inda yake kaiwa halin kiba yayi yawa hata ibada ya hana yana iya cutarwa hata ga na ibada wallahu ta'ala ala na'am raba gashi biyu ɗaya ya fito kasa ɗaya ya yi nan ɗaya ya yi dama ɗaya hagu bai halatta ba sai da in a tsagin kitso ne aka tsaga shi ya rabu haka aka yi wasu anan wasu anan a matsayin kitso wannan babu damuwa da ikon Allah a kai amma a raba ɗaya ya sauka nan ɗaya ya sauka nan bai halatta ba kai ba su yi ɗaya nan ɗaya nan wannan bai halatta ba iya daga cikin ababen da shari'a suka hana mata yi da ikon Allah malam kenan marar aure bai halatta da ya kunshi ba sai dai ta sa a farce e ya halatta ta iya sawa a farce saboda a wannan wajen Allah da ya ga hannun mace ce namiji ne ko mace bai san nawa ce ce ba a wani ana iya yin sauki dai kenan na biyu idan za ta yi kunshi ne saboda wani bukatuwa da ke tsanantuwa gare ta akwai halayen da mata ke iya yin kunshi da ba su na magana mai tsawo ba na bukatuwa musamman akwai matar da bayan al'ada suna da bukatun yin kunshi sau da yanayin yadda odo din ke kasance a gare su a nan ba a haramta musu ha ga wanda take tsammanin yin aure ga wanda take tsammanin zai aure ta ya gani a idan shi a nan ba a haramtar ba akwai bangaren da yakan halatta na jikin mace mutum ya gani ga mai aurenta wanda ga wani wanda ba zai aure ta ba ko da ku ba su da aure haramun na ya gani wannan a shari'a akwai limit kamar yadda abdullahi bin umar ya bayyana aka ce mara mai halitta mutum ya gani a jikin mace zai aure ya ce abin da ke iya bayyanuwa gare ta in tana kaman wanke wanke